Shugabannin musulmi na buga misali ga azabar da aka yi wa al'ummar annabi Lot, kamar yadda ya zo a Alƙur'ani. Hakanan masu bishara na buga misali da yadda labarin azabar da aka yi al'ummar Sodom da Gomora ya zo a Bible cikin tsohon alkawari. Ga shugaban ƙungiyar Izala ta ƙasa Sheikh Abdullahi Balalau, wannan gagarumar nasara ce ga duk al'ummar da ke kiyaye doka da oda ta hanyar cusa mutunta tarbiyyar halittar dan adam a shari'ar musulunci in an samu mai yin luwaɗi ko maɗigo ko abin da ya kama da haka ana musu azaba mai ƙarfi a kashe su ko kuma a hau mafi girma daga cikin gini da ya fi kowanne tsawo a gari a sako su a musu kisan walakanci don musulunci ya nuna irin wannan aiki ba abu ba ne mai kyau kuma gani gawa ne ya ishi wani tsoron Allah duk ƙasan da ta ce za ta fito ta goyi bayan abin da Allah ya ce kar a yi kamar tana fito na fito ne da Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi najeriya ƙasa ce mai albarka kuma mai addini shi yasa muka yaba wa 'yan majalisa na kulawa da wannan doka ita ma kanta gwamnatin tarayya shi shugaban ƙasa da ya sanya hannu akan wannan doka duk wanda aka kama yana wannan ta'asa to za a kama shi a ɗaure shi na kusan shekaru goma sha hudu wannan abin yabawa ne ga gwamnati ta yi abin da ya kamata a ce ta yi don kare ƙasa ga barin aukawa cikin fushin Allah. Daga cikin abubuwan da ke jawowa masifu da bala'o'i su sauko akwai fuskantan abin da Allah ya ce haramun ne kara aikata ƙasan ta je tana aikatawa. Hakanan shugaban kungiyar Kiristoci ta Najeriya Fasto Ayo Oritsa Jafo ya yi watsi da duk wata barazana daga kasashen da ke barin auren jinsi ɗaya bisa hujjar mutunta dokokin bani Adama. Fasto Simon Dolly ne shugaban sashen matasa na kungiyar kiristocin. Domin irin wayannan abubuwa bai kamata ba. Allah karan kanshi ya yi namiji da mace ne. Bai yi mace da namiji ba. Ko sai yanzu nan ka ce ga mata ka ce mace ba mace kake so ba namiji dan wanka kake so. Ai wannan shedanci ne. Kawai suka sa a gaba. kuma Allah ya raba mu da irin shedancin nan duk kasashen nan suke cewa saboda me muka yi muna da karfin mu a wannan kasan mu ne abin da muke so mu shi zamu yi su su je su yi nasu ba mu hana mutum ya je abin da ya gada amma wannan kasan mu ne dokan mu ya ce ba za a haka ba amma wannan dokan dole a bi in wanda bi kuma za mu shi hukunci mu kuma muna bayan wannan dokan kuma muna gode mu shugaban kasa da yan majalisa wayan ayyukan na suka yi mana gaskiya sun kyauta bayan kawo kudirin dokar da sanata da ya kawo gaban majalisar dattawa yan maɗigo da luwaɗi sun yi yunkurin macin nuna bara'a a tsakiyar Abuja duk da dai ba su samu cikakkiyar nasara ba yanzu dai yan maɗigo da luwaɗin na aikata laifin a ɓoye ne saboda haramta hakan a dokokin Najeriya. Nasiru Adamu Alhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. na ya zane, na duniya, kwabbata ya ga gani haka ya matar ma na waɗe, ku da kun tsaya, kai ku da ‘yan Adam, a ‘yan Najeriya, magana gada don waɗe, kukula baban na waɗe, kukula, a kukula.